littafi irinsa na farko a duniya a irin wannan tsari muna du'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya fi masa kurakuransa muna wannan karatu a masallacin juma'ar izala na ɗaya da ke birnin gombe a jihar gombe a ƙasarmu najeriya ƙarƙashin ƙungiyar ta jama'a jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ƙungiyar da Allah nufa Shehu Ismailu Idris da kafawa don wa'azi da karantar da sunna muna addu'a Allah ya ji malam Allah ya kai rahama kabarinsa ya sa ya huta jagoran wannan aiki a Shehu Muhammad Asani Yahaya Jingir muna ƙara addu'a Allah ya yi masa taimako da kariya ya taimaki masu taimaka masa wurin gudanar da waɗannan ayyuka malamai masu wazi da karantarwa da tafsiri da jambaki da limanci da sauran ayyuka masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su masu taimakawa da shawarwari don ci gaban musulunci muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna addu'a Allah ya fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba Abin da muka fahimta Allah shi ba mu ikon aiki da shi bisa dacewa da sunna to yau muna shida ga watan zulhijja dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira yau daidai da sha biyu ga watan shida dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam to ga mu a cikin babi bai'ul mukatabi sai da fansar da aka rubuta wa mutum bawa ya biya ba shi ɗin ba na yi wannan bayani don karatun cikin abin da yake nuna kenan an rubuta wa bawa ya kawo miliyan ɗaya a shekara ɗaya ya zama ɗa sai wani ya zo ya ce na sayi wannan miliyan ɗin kaza amma ba da kuɗi da irin wanda aka saya ba in ya saya da zinari ko an rubuta masa fansa da zinari shi bawan mai sayan ya saya ya biya ko gonaki ko gidaje ko dabbobi nau'in da ba wannan aka rubutawa mai kawo fansar ba ina tsammanin karatun ya fahimtu in kuma bai fahimtu ba a sake to shi ne babin da muke yi Ya ce ƙala malikun la yahillu bai'u najamin min nujumil mukatab wannan ma mun yi daga karantawa sai na ji mun yi Allah saka da alkhairi wala Ali bai manta ba amma eh, najam shine bayan an rubuta wa bawa fansa a shekara ɗaya ka kawo dubu ko miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko kuma mu ce a wata goma ka kawo miliyan ɗaya kowanne wata nawa kenan ba ma tare kenan da ku dubu ɗari kowanne wata to sai wani ya zo ya ce na sayi watan farko kaza ko ya ce na sayi wata na biyu kaza ko ya ce na sayi watan ƙarshe kaza ina fata a yanki wani abu daga cikin lokutan da aka bewa bawa ya biya kuɗi ka yanki wani abu daga ciki ka saya ai mun yi bayanin saya duka kan yi halatta amma abin da bai halatta ba shine ka biya da irin kuɗin da aka rubuta wa bawa fansa amma a nan ana maganan ka sayi wani yanki daga cikin lokutan shine najam laraba suna amfani da tauraro mai tauraro misali wani kwana goma wani kwana kaza cewa najam kaza da sunayensu kamar yadda ake amfani da watanni saboda haka najam bai kai yawan kwanakin wata ba Allah samu da tare to domin wanda ya sayi ko ya sayar da watan ko na jamin farko ko na tsakiya ko na biyu ko na ƙarshe in ajazal mukatabu ta yi bukatab ya kasa kawowa da aka ce masa ya kawo batala ma alaihi to abin da yake kansa ya ɓaci ba wa in mata idan ku da zai mutu au aflasa ko ya talauce wa alaihi duyunun linnas kuma akwai basussukan mutane a kansa ga basussukan mutane ga kuma wanda ya sayi eh, najam lam ya akhudhu alladhi da zishtara na jamahu bi hissatihi ma ihi shai'a wanda ya sai najam lokacin biyan kaza to fa idan mutumin ya mutu ko ya talauce aka zance an masa taflisi a zo za a yi ta tahasa ma'ana a zo a fidda abin da ya bari mai dubu ɗari a bahi dubu hamsin misali mai dubu ashirin a bashi dubu goma ma'ana rabi rabi ta hasa to shi wanda ya sayi najam ba shi da ƙarfin da zai yi wannan tare da waɗanda suke bin bawan bashi biyan bashi aula to alasa dai muna tare na san karatun nan na bayi bayi bayi eh, akwai masu cewa ko a tsallake ne muka ce a ayatun da aka rubuta sai an yi kuma sai an gane da yardar Allah Allah taimake mu wa inna mallabi Yashari shari najaman minan an-nujum ko min nujumin mukatab wanda ya sayi wani lokaci daga cikin lokutan biyan kuɗin mukatab bi manzilati sayyidil mukatab daidai suke da wanda ya rubuta wa bawa fansa wanda ya rubuta wa bawa fansa kawo miliyan ɗaya ka zama ɗa ana bin wannan bawa bashi idan ya mutu abin da ya bari ba za a ce a raba tsakanin ubangidan bawa da masu biyan bashi ba sai in an biya bashi kakaf wani abu ya saura sai a baiwa wanda ya rubuta wa bawa fansa sauran ko ya kai kudinsa ko bai kai ba eh? fa sayyidul mukatabi la yuhassu bi kitabati gulamihi ghurama'a shi ubangidan wanda aka rubuta fansa ubangidan bawa baya yanyane baya yanyane tare da wato masu bin bawa bashi eh? a ce kawo ka ɗauka za ka ɗauka a'a sai a ce masu bin bashi da bawa ya ɗauka ya yi kaza ya yi kaza a biya su kakaf tukunna idan an biya su kakaf sai a ce to ba wanda ya rubuta ba wannan fansa ga abin da ya saura ko ya kai kuɗinsa ko bai kai kuɗinsa ba tunda mutumin ya mutu ya za a yi ko kuma ya talauce sai ya haƙura da wannan waka zalikar kharaju haka kuma haraji ma har na ta dogon bayani akan haraji ala ali saka da alkhairi haraji shi kuma shi ne abin da ubangida zai ce wa bawa kullum ka kawo min mudu biyu na shinkafa misali ko kullum ka kawo min filet kaza na abinci iri kaza ko kullum ka kawo min kuɗi dubu kaza shine haraji kuna ji jama'a dutinsa shi bawa ne shi mukatab ne shi ya rika kawo kaza kaza kaza kuna ji shi ba mukatab bane bawa ne kinni ba a rubuta masa fansa ba amma ubangidansa aikin da zai rika yi ubangidansa kullum ka kawo kaza mun yi bayanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da bawa ya kawo masa abincin haram har ya ci bai tambaya ba kharaj aka kira abin in kun duba saboda haka shine kharaj yajtami'u lahu ala hulamihi idan ya haɗu da wannan kharash ya haɗu da bashin masu bin bashi fala yuhasu bi majtama'a lahu min al-kharash gurama a gulamihi to ba za a yi yanyane tsakanin masu bin bashi da wanda ya ce a rika kawo kaza ba za a ce bin bashi shine farko Suna fata an gane Allah sa ya zauna kuma ƙala malikun malai ali ce anan za a tashi kuma na yadda la asa bi an yashari al mukatabu kitabatahu bi ainihin ainin aw mu halifin lima kutiba min al aini aw al ardi aw ghairi mukhalafin mu'ajjalin aw mu'akhkharin wancan inda aka ce bai halatta mutum ya sayi abin da aka rubuta wa bawa fansa kuma ya biya da nau'in kuɗin ba an yadda ya saya amma ya biya da nau'in kuɗin kuma ya biya yanzu mu'ajjal ya biya yanzu muna tare to amma yanzu bawan ne da kansa da aka rubuta masa fansa sai ya ce na sayi fansa ta kaza miliyan ɗaya da aka ce in kawo a shekara biyu ko a shekara ɗaya zan kawo ta gobe hmm. a madadin ya shekara yana kawo miliyan zai kawo ta gobe ya zama ɗa wannan fata an gane bi'ainin au ardin zai kawo da abin da aka rubuta masa fansa ko daga wani abu daban misali an rubuta masa da ainin zahab ko fiddatu ya kawo da fiddatu ko ya kawo da wani abu daban shi ya halatta abunsa don shi ne bawan da kansa ba wancan ba sabanin wancan lima kutiba bihi min al-aini aw al duk abin da aka rubuta masa fansa da shi da ainu ne ainu shine zahab ko fidda ko kuma da ardu an ce ya je ya nemi kaza ko kuma an ce masa ya zama ya kawo shanu kaza ya halatta ya bada shanu irinsu ya kawo kuɗi kaza ya halatta ya bada kuɗi irinsu ina fata an gane aw ghairi mukhalifin ya saba wa kudin da aka eh, bashi fansa kamar da na faɗa kenan kenan ya an ce ya kawo shanu shi kuma yanzu ya biya kuɗi ko an ce ya kawo shanu ya kawo shanu mu'ajjalin aw mu'akhkharin ya biya yanzu ko kuma sai daga baya shi bawan ya halatta yayi haka ba kaman mai sayan bukatar ɗin ba ni dai na fi so a ce yayi in yin, in bai yi ba kuma a ce bigi ba zai in ƙara bayani amin saboda haka shi a nan ba daidai yake da wancan ba ma imam malik rahimahullahu ta'ala zai ƙara mana bayani ƙala malikun fil mukatabi a cikin mukatab haliku wa turku umma waladin to ƙarin bayani akan wancan ɗin? shi fa yanzu bawan yana so ne ya zama ɗa don me don a karɓi shaidarsa ya gaggauta zama ɗa saboda haka an yadda ta kowace hanya ya sayi fansar da aka rubuta masa ya jinkirta ko ya biya yanzu ko da saɓaninsa don mai ƙoƙarin fidda shi ake daga bauta ya ce mukatab ya haliku wa turku umma waladin an rubuta bawa fansa sai ya mutu ya bar umma walad ya za a yi bawa ya samu umma walad ko? ubangidansa yana ƙarƙashin ubangida yana bauta sai ubangidansa ya ce na yadda ka yi aure don ba yadda zai yi kwaranta a babin aure bawa ba zai yi aure ba sai da izinin ubangidansa ubangidansa ya ce na yadda ka yi aure bawa ya yi aure ina ji ya auri baiwa 'yar uwarsa suka zo suka haihu da ita yanzu da bawa da matarsa da ubangidan da ɗansu duk suna matsayin mukatabu muna ji don me da izinin ubangidansa ya auren wa auladan sigaran ga mata ga yara ƙanana min ha min ghairi ha ‘ya'yan da ita aka haifa ko da wata matar bawan daban wataƙila ya ba shi dama ya biyu wataƙila ɗaya ta fita ya ce sake auren ɗaya ɗayar tana da ‘ya'ya ɗaya ba ta da shi duk zai yiwu Allah samu na tare ya ce fala ya ƙauna ala sa'i amma ‘ya'yan ba su da ƙarfin su yi aiki domin su fanshi abin da aka rubuta a ubansu an gane ko ko uba ya mutu eh uba ya mutu ga 'ya'ya 'ya'ya ba su da ƙarfin da za su biya kuɗin da aka rubuta ubansu wa yukhafu alaihim al'ajazu an kitabatihim ana yi musu tsoron ba za su iya biyan kuɗin da aka rubuta musu ba tare da ubansu da rubutun da aka yi haddasu a ciki qal sai ce, to rahimahullahu ta'ala yace tuba'u ummu bi abihim uwar 'ya'yan sai a sai da ita kuna ji kowa gwaji ‘ya'yanta suna gani a sai da uwar kuna ji ai baiwa ce إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم إن كن فراشنتا زي بيا أبندا أكي بنسنا فانسا يا كجي مانا يا كجي أمهم كانت أو غير أمهم كما يدي فدا دازو wasu ce ko ba ita haife yu'adda anhum wa ya'tiqun sai a ba da kuɗin da aka sai da uwar in an biya su kuma 'ya'ya sun zama ƴaƴa ta ƙuna sai su yantu muna tare li'anna abahum domin ubansu da ya mutu كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز an kitabatihi da yana da rai kuna ji da yana da rai ba zai ki in yaji tsoron gaza biya abinda aka ce ya kawo ba zai kasa sai da ita ba don ya biya don ya zama ɗa da shi da 'ya'yansa na ji in yana da rai ba zai ki ya kasa biya ya sai da matar da shi da ƴaƴan su zama ƴaƴa ba ba zai ki haka ba to yanzu ma ba shi da nan a sai da ita su zama ƴaƴa wadihun faɗi sai da larura ne kalmar sai da larura ka gane larura kenan yawwa fa ha'ula'i to waɗannan ai su waɗannan ya rabi manzilati abihim suna matsayin makwafin ubansu idza khifa alaihim al'ajazu bi'at ummu waladi abihim sai a sai da ummu walada ta babansu fa yu'adda anhum thamanuha sai a biya musu da kuɗinta da aka sayar eh fa in lam kun fi thamaniha ma adda anhum idan kuwa kudinta ba zai biya ba matsala yara kuma kanana walam yaqwa walam taqwa hiya ita ba ta da ƙarfin da za ta nemo wani kuɗi wala hum ala sa'i haka kuma su ba su da ƙarfin da za su yi aiki su samu kuɗi raja'u jami'a raqiqan lis-sayyidi duk za su dawo bayi ga ubangidan nan har da uwar su. uba ya mutu su kuma sun ci gaba da zama bayi inda ba za su iya biya ba mutuwa biyu uba ya mutu kuma sun tabbata bayi Allah sa muna tare jama'a eh, kamar yadda dai nake fada kullum irin waɗannan suna ƙara bayyana mana darajar ɗan adam musamman ɗa kun ga bawa ku duba inda ake wasan kura da shi hmm? ku duba inda ake wasan kura da bawa ku. amma ɗa ba dama a sai da shi shine kullum muke cewa ƴaƴa farashi ne da su zaunannu da muna tuna irin darajar ɗa da kisan kai ya yi karanci a ce wanda ya kashe mutum da kuskure zai biya miliyan 469 miliyan 469 kusan rabin biliyan kusan rabin biliyan saboda haka ɗaya zama rabin biliyan miliyan 900 kenan miliyan 500 saboda haka in ko da ganganci ne komai girman mutum ya kashe yaro komai gangantarsa za a kashe shi da mun san darajar rai wallahi kashe-kashen nan da an rage shi amma yawanci manya ba su cika damuwa ba sai sun ji an taɓa babban mutum ko ba haka ake yi ba a musulunce da babban da ya fi kowa daraja a gun mutane suke gani da wanda ya kuma kowa kaskanci raro ƙarami kuma su ɗaya in za a kashe wancan da gangan za a kashe wanda ya kashe shi wancan ma haka idan biya za a yi inda kuskure ne to farashin su ɗaya amma yawanci yanzu manya in ka ji an ce Allah an yi Allah wadai da kisan da aka yi to an kashe babba ƙanana nawa ake kashewa ba ka ji an yi Allah wadai ba ko ba ko ba ka bane jama'a amma abun Allah duk ɗaya ne nafsu din ake dubawa nafsu man katala nafsan bi ghairi nafsin fa annama qatala nasa ne jami'a wa man ahaya ka annama ahayan nasa jami'a in dai zaka samu mutum da gangan ka kashe marar marar laifi to zaka kashe kowa ma ina fata ana ganewa Allah ya taimake mu to sai babi na gaba ko akwai sauran qala malikun al'amru indana fil ladina yabta'u kitabatal mukatabi fil ladhi mukatabi wanda al'amarin wanda ya sayi fansar wanda aka rubuta wa fansa fansar wanda aka rubuta wa fansa thumma yahlikul mukatabu sannan wanda aka rubutawa fansan ya mutu qabla an yu'addiya kitabatahu kafin ya biya abin da aka ce ya biya annahu yarithuhu alladhi ishtara kitabatahu waye zai mallake dukiyarsa alladhi ishtara kitabatahu wanda ya sayi fansar wancan asalin bawa uban bawa na farko ba ya sai da fansar ba kuma an biya shi to yanzu da ya mutu wa yake bin bashi wanda ya sayi fansar bawa yana jira yanzu bawa ya kawo masa sai bawa ya mutu to wa zai mallake dukiyar bawan shine madadin abin da ya saya kuna ji jama'a wa in ajaza idan kuma ba mutuwa yayi ba ya kasa falahu raqabatuhu ya kasa ya biya fansar da ya saya na wani bawa to kai bawa na sai fansar ka kaza na biya na biya ba ruwanka da shi to ka kasa biya na eh to kai bawa na ne yanzu ba bawan wancan ba ne yanzu eh yayi wa in haddal mukatabu kitabatahu idan kuma ya biya abin da aka rubuta masa ila ladhi sharaha ga wanda ya saya ya biya shi wa ataqa to anaku akwai utika ko wa utika aka yanta shi wa ataqa ya samu yanci me bambanci su duk dai ba ya zama yayi free ba falaulahu فولاه للذي عقد كتابته to yanzu in mutuwa yayi wala'uhu na waye asalin anan za a yi ta Wani kai ka sayar da fansar bawa ga wane wane yanzu bawa ne ga wane ba ga wane ba to yanzu ya mutu jibintarsa ya gama biya ya ai dama an ce alwala'u liman taƙa jibintar al'amarin mutum ga wanda yanta dama idan mutum ya mutu bayan an yanta shi ya koma ya ci gaba da rayuwarsa bai samu ƴaƴa ba ba shi da dangi sai a ce wa zai jibinci al'amarinsa sai a dawo a ce waye ya yanta shi ko shi ne zai zama mai gadansa to yanzu jibintarsa ta waye ta asalin wanda ya sai da shi ne ko ko wanda ya sayi fansar to jibintarsa tana ga wanda ya ba da ya ce ya kawo masa fansa ba na biyun ba na asalin don ba don shi ba da bai zama ɗa ba eh na farkon ba don shi ba da bai zama ɗa ba ko ko zai zama dan bashi ba da bai kama hanyar zama ba da bai kama hanyar zama ai eh, daga baya ne zama ba dan shi ba da bai ce baka kawo mun kaza ba to da bai kama hanyar ba kuma to da bai je ba وليس للذي اشترى كتابته من ولائه shaikun. wanda ya sayi jibintan nan ba shi da kwabo a ciki jibinta tana kan asalin wanda ya ce kawo mun kaza ka zama ɗa ya yi eh, eh, eh, rubuta ban san ba sosai ai da bai rubuta masa ba da bai kama hanyar zama ɗan ba ai shi ne sanadi yawwa na'am ya zama ubangidansa saboda ya kasa biyan sa kudinsa eh kuma bayan ya zama bawansa shi zai zama bawansa yau Uh-huh. kuma bawan har ya mutu bai biya shi ba eh. kuma aka ce gidansa na farko shi zai gaje shi eh. to ya shi kuma sai ya kudin sa za su fito shi wa shi gida na biyu ai ya asara ne shi ai ah. ai shi ya mutu ne ai dama kudin <laughs> ba za su fito ba shi kam idan kana bin mutum bashi ya mutu ya zaka yi ba shi da mai biya kai ka yi asara yawwa akuya ce ta bata ko ta mutu ka gane bayanin na'am a a kuma sai an je babu sa'il mukatabi shin wanda aka rubuta masa fansa ya yi aiki ya samu sayu a nan aiki ya yi aiki ya samu abun biya don ya biya kuna ji haddathani malikun annahu balaghahu anna urwata ibn zubair wa sulaiman ibn yasar su ila rajul shi urwata ibn zubair da sulaiman na yasar min min fuka al-madina sab'a suna cikin fuka ha'un madina bakwai waɗanda duk ilimin ansar ya tattaru a gindinsu duk ilimin ansar mun karanta muku su a nan kuka ha'un madina guda bakwai Muna ji jama'a su ila an tambaye su an rajulin ka taba ala nafsihi wa ala abihi ya rubuta fansa a kansa da kuma banihi da 'ya'yansa sun mamata sannan ya mutu hal yasa banu al-mukatabi fi kitabati abihim shin na ce za a yi bawa zai iya mallakan yaya ko in uba gidansa ya to ya mallaki yaya da mata to yanzu an rubuta musu fansa kuna ji sai ya mutu hal yasa banuhul mukatabi fi kitabati abihim shin ƴaƴan suna nan za su iya biyan kuɗin da babansu zai biya idan sun biya sun zama 'ya'ya ina fata an gane idan sun biya sun zama 'ya'ya sai ya ce min amhum abidun ko kuma shin su suna nan bayi wai abin da ake nufi idan uban ya mutu shi shikenan a ce tunda uban ku da shi aka rubuta wa ne jagora to yanzu ku ci gaba da zama bayi kawai ko kuwa a kawo 'ya'yan a madadin uban su biya kuɗin su zama ƴaƴa wanne za a yi tambayar da aka yi musu ƙala sai suka ce bal yas'auna fi kitabati abihim a'a ba bayi za su zama abta fari ba za su yi aiki a cikin fansar da aka rubuta wa babansu ku je ku nemo abin da ubanku zai kawo in kun kawo ku zama 'ya'ya wala yudaw anhum him abihim shay'un mutuwar ubansu ba za ta sa a rage musu wani abu ba a misali su biyar ne da uban da 'ya'yan hudu aka ce su kawo miliyan ɗaya to da aka zo uba ya mutu wanda ce tun da uba ya mutu to kawo dubu ɗari takwas tun da ya mutu to rabansa ya faɗi ba za a rage musu komai ba abin da aka rubuta wa ubansu kamar yadda muka karanta a baya in aka rubuta wa al'umma fansa jama'iyyan to ba yadda za a yi a rage wani abu ko ɗaya ya mutu kuma ko kasa biya ya yi ko kasa biya ya yi, wasu suka biya duk sun zama 'ya'ya amma suna bin bashi ga wanda ya kasa kawowa asu hmm. eh. ah, ya mutu aishi uban eh. duka sun biya hadda na babansu da ya mutu dole abin da aka rubuta din shi yasa ya ce maka la yudaw anhum ba a rage musu komai limauti abihim shay'un ba a rage komai saboda mutuwar ubansu a ai babansu ya mutu yanzu su kawo 800 a'a miliyan ne haka za su kawo qala malikun wa in kanu sigaran la yutiquna sa'ya yaran kanana ne ba su da ikon su yi aiki su samu kuɗi saboda kankanta ko rauni Wataƙila manya ne amma ba su iya yin aiki akwai babban da ba zai iya yin aikin karfi ya samu kuɗi ba ko babu lam yuntazar bihim an yakbaru ba za a ce a jinkirta bautarsu sai sun girma cewa yanzu ba za a ce su bayi ba ne su yi aikin bauta a ce a jinkirta bautarsu sai sun girma ba za a yi wannan ba wa kanu raqiqan li sayyidi abihim su suna nan bayi ga ubangidan babansu ba sun suna kanana ba ba za su iya ba to kar a ce a tausaya musu suna suna kanana ai su kan yanzu ba bayi bane sai in sun girma tuku to tun suna kuruciya masu bayi ne bayin wa sayyid abihim eh to <laughs> illa an yakuna al-mukatabu taraka mayu, yu'addi bihi anhum nujumuhum sai ko yu'adda sai dai idan wanda aka rubuta wa fansar ya bar abinda shi babansu kenan matacce ya bar abin da zai iya biyan fansar da aka rubuta musu ila an yatakallafu as-sa'ya misali an ce su kawo dubu ɗaya da ya mutu sai aka samu ɗari biyar kafin su girma eh, su kawo sauran ɗari biyar to an yadda yanzu sun kawo babansu abin da ya bari ya biya rabi ya biya rabin bautarsu abin da aka rubuta musu babansu ya bar rabi to yanzu za su biya rabi shekarun da za a yi ko watannin da za a yi za su girma kafin nan su ci gaba da kawo sauran rabi Allah sa muna tare fa in kana fi ma taraka ma yu'addi anhum uddiya zalika anhum amma idan abin da ya bari zai yiwu ya biya duka to a biya musu waturiku turiku ala halihim sai a bar su a cikin halinsu hatta ya bulughu a saya har sai sun kai lokacin da wato idan wato abinda ake za a biya rabi ne to za a biya rabin rabi kuma sai sun girma sun samu yadda za su iya neman kuɗi su kawo rabi fa'in addau idan suka biya rabin sauran rabin ataku sun yantu wa in ajazu ruku idan kuma suka kasa an bautar da su Ya yayi alamalikun ka fil ya mutu? wannan ma mukatab ne ya mutu wa yatruku malan laysa fihi wafa'ul kitabati ya mutu ya bar abin da ba zai iya biyan fansar da aka rubuta masa ba wa yatruku waladan ma'ahu fi kitabatihi ya an rubuta fansar har da ƴaƴansa da yake tare da su tare za a za su biya wa umma waladin da kuma ummu walad fa'aradar umma waladihi an ta sa'a alaihim sai ita ummu walad ta yi nufin ta yi aiki don tafiya alaihim ai auladihim annahu yudfa'u ilai malu za a bar mata dukiyar da ya bari don ba za ta isa a biya ba sai a ce za a bar miki amanar dukiyar da ya bari idza kanat ma'amunatan ala zalika in ta kasance amincacciya ce za ta iya ta rike dukiyar hmm qawiyatan ala sa'i da tace kuma za ta yi aiki don ta biya to an ga tana da ƙarfin da za ta iya yin aiki ta biya din wa in lam takun qawiyatan ala sa'i idan ko ba ta da ƙarfin da za ta iya yin aiki wala ma'munatan 'ala mali ko kuma ba amintacciya ce akan dukiya ba lam yu'ta shay'an min zalika lam tu'ta ba za a bata komai ba a ciki wa raj'at hiya wa waladuha al-mukatab raqiqan li sayyid al-mukatab shikenan da ita da ƴaƴanta su ci gaba da zama bayi ga uban gidan wanda ya rubuta musu fansa واضع أو غامض الحمد لله رب العالمين to saura kaɗan a shiga babi ko to me guntun to ku yi haƙuri ƙala malikun imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce idza katabal qauma sayyidu kenan idan ubangida ya rubuta wa mutane da yawa fansa jami'an kitabatan wahidatan kamar da muka yi a baya ku goma ya rubuta muku fansa gaba daya za ku yi aiki tare za ku kawo kuɗi tare wala rahima bainahum kuma ba wani kanin wani ko wani wan wani ko wani uban wani a cikin su dukan su janib ne fa ajaza ba'dhum sawace ya kawo kuɗi ba an ce da zaka je mu kawo miliyan ɗaya mu zama ƴaƴa to jama'a mu kawo miliyan ɗaya mu zama ƴaƴa to yanzu mu nawa ne mu goma to jama'a kowa ya kawo dubu nawa nawa shikenan aka tafi aiki wani ya kawo dubu ɗarin sa wancan ma ya kawo tasa wancan ma ya kawo tasa wani ya kawo sa kawo tasa wasa ba'du hata na ko ba haka bane wasa hata ta ku jami'an to sai aka zo sai aka ce kai ku ku tara kun kawo ɗari ɗarin ku to ga ɗaya bai kawo ba suka ce to mu cikata masa mu biya sai suka cikata suka zama ‘ya'ya duka suka cikata suka zama ‘ya'ya fa innal ladhi sa'u wa innal ladhina sa'u yarji'una 'ala alladhina ajazu bi hissatihi ma addaw anhu to waɗanda suka biya nasu kuma suka wa wanda ya kasa za su biya kuma su dawo kan wanda ya kasa ya biya su kuɗinsu eh ai sun fita inda yanzu ya'ya kuke to maza wani ku neman kuɗi li'anna ba'dahum humala'u an ba'dhin domin sashen su masu ɗaukewa sashe nauyi ne saboda ka duk ɗaya suke kar ku je ku kwanta in an ce wanda ya kawo in an biya duka shikenan wasu na kwaɗayin su zama 'ya'ya wani kuma soko bai damu ba dama malalaci ne ya ƙi aiki sai inda an ce in an biya shi ba za a tambaye shi komai ba ta wani sai ya kwanta amma ce idan suka biya don suna zai zama 'ya'ya suka yi maza maza suka kawo kuɗi kan lokaci to suka ƙara samu haddana ka, to suna bin ka bashi sai ka biya jama'a mun gane wannan ko mu gane ba Ta wannan ga ya kare ku alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai babu itiqil mukatabi idza addama alaihi qabla mahallihi wanda kawo zuwa shekara daya sai biya kwana bakwai za a karɓa ko ko za a ce sai ina so sai nan da shekara nake so ina so kafin shekara nan kai bawa ne in ji ubangidansa zai yadda ya karɓa ko ku in ya ƙi karɓa za a tilasta shi shi ne abin da za mu gani insha Allah ta'ala a darasi na gaba alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai tambaya na'am karatun rana ta yau na'am ban ji ba o alkali'u bilkali'i ai addainu biddaini an hana sayan bashi da bashi aslan dama daga cikin almunhiyat fil bai bai'ul kali'i ka gani ai addainu biddaini a sayi bashi da bashi kamar yadda haramun ne a yi wa dabba ɗure kamar yadda ake sayar da dabbobi kuna ji jama'a dabbobi ba ana kai su kasuwar dabbobi ba wani ya ba wa dabbas abin da zai kumburata. ba kawai abincinta ba ne saboda zai kai ta kasuwa ne ya ta kumbura an ce yanzu ana yin allura ma a yi wa dabba allura kwana biyu ta zama katuwa mutum ya ganta katuwa ya saya idan ya saya ya dawo ya fahimci an masa wannan magudin zai dawo in ya ga dama ko alkhiyar ya ce a bani kudina an cuce ni haka dabbar da hantsatta ba nono a yi mata abin da hantsatta za ta kawo nono mai saya ya ga cewa kai wannan saniya akwai nono ko kaza sai ya saya don wannan sai ya je ya ga ba wannan ba ne yana da khiyari haka wanda ashe dabbar ba ta da lafiya sai ya dura mata wata kwaya take tsalle take tsalle take ashe kwaya ya ba ta da lafiya daga zuwa gida sai ta kwanta ta kasa yin abin da ya kamata a yi a ai allura ya mata dama mata lafiya to kai da ka saya kana da zaɓi, ko ka yadda haka ko kuma ka dawo da ita ka ce a baka kuɗinka. wannan shine isra' la tusirrul ibla annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku yi wa raƙumi ɗure ya bayyana kamar kaza kuma ba kazan bane wanda ya saya yana da zaɓi in an ce idan sani ya ce ya yi tatsi nononta daga baya gane idan ya ga zai hakura ya hakura in kuma ba zai haƙura ba ya dawo da ita ya kawo sa'an ya kawo sa'i guda ga wanda ya sayar masa shi kuma ya biya shi kudinsa shi tatsan nono da ya yi gane? amin wasu bismillah addu'a ku